yanzu dai masana da kuma al'ummomin jihohi uku da ke cikin dokar ta baci wato jihohin adama borno da kuma jihar yobe sun fa fara mai da martani game da rahotannin da ke cewa za a ci gaba da dokar yayin da kuma manyan hafsan sojin kasar ke fa kurin ganin an dakatar da gwamnoni da kuma yan majalisun dokokin jihohin da abin ya shafa wasu jaridun najeriya da sun rawaito cewa a taron majalisar tsaro da za a gudanar a ranar laraba za a fata batun yiwuwar dakatar da gwamnoni da kuma yan majalisun dokokin jihohin da abin ya shafa bisa zargin cewa gwamnonin da kuma wasu dattawan yankin da ma yan siyasa da cewa suke kawo cikas a yakin da sojoji ke yi da masu tada kiri baya to ko shin ya waɗannan jihohi suka ji da wannan yunkuri alhaji usman ibrahim shi ke bai gwamnan jihar adamawa shawara ta fuskacin harkokin zaɓe ba ba wani abu ne banda irin maganganu da irin sirrin su da gwamna musamman gwamnan mu na adamawa ya gabatarwa gwamnonin arewa cewa ga irin barna da yana da tabbacin sani abin da ke faruwa ake aikatawa ake amfani kuma da wasu daga cikin jami'an tsaro su ciwa mutane zarafi su ciwa kasa mutunci su nemi raba kasan kuma abun da muke so su fahimta wannan gwamnati ba ta soja ba ce gwamnati ce ta demokradiyya. haka su ma shugabannin addini tuni har sun fara mai da martani game da wannan yunkuri. kana magana da rabaran phineas fadio najeriya an gina ta ne akan dokoki babu dokar kasa da ta ce in shugaban kasa ya kafa dokar ta sai a cire gabnonin wajen ko ƙananan hukumomi ne ko ina ne saboda haka duk wanda ya ba da shawara kamar yana magana ne a yi gini a kan ruwa wanda kuma bai yiwuwa ko a yi gini a iska ƙasan nan doka ya riƙe ta da dokoki ake aiki ko dokar ta ɓaci da aka sa da ta ƙare akan dokoki aka gina su to a wani doka za su su tsaya su kawo wannan abin da suke so kawo yanzu dai gwamnatin kasar bata bayyana batun cire dokar ta bacin ba duk da cewa wadin dokar ya kare a ƙarshen makon da shuɗe ko da yake wasu rahotanni na cewa za a ci gaba da dokar har watan gobe to koshin shugaban kasa na da ikon tsawaita dokar a karo na uku ba da solomon dalon wani masanin shari'a ne kuma darajin kare haƙƙin jama'a eh, tsarin mulki dai bai ba da wannan ba doka ta ba dai za a kafa shi wata shida farinan za a iya kuma amma bayan nan ba ya da wani iko ba sai dai halin da muke ciki gwamnati ne wanda kurman gwamnati ne wanda ba ta ma bin doka da tsarin mulki tana amfani da kama karye da kuma deniya saboda haka ba mamaki a ce za su iya su gwada wani abu. To sai dai kuma yayin da wannan ke faruwa wani masanin ɗebo a ƙasar, Alhaji Alhassan Muhammad Goni da aka fi sani da AMG ya zargin cewa akwai hannun wasu manyan kasar a rikicin Boko Haram inda ya ce ba yadda za a magance wannan matsala muddin dai babu adalci. Sannan wanda an kashe uwan shi an kashe uban shi an kashe maman shi bai da kowa ai dole shi ma ya jona ko sannan kuma ba adalci. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.